أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ganin malam da yake mana karatu a ranakun asabar na kullum baya nan muka ga da mu bar wurin a haka za mu ci gaba da littafin muna umdatul ahkam na kwana biyu asabar da lahadi da ke watakila a yau ma mu karasa littafin gaba daya kamar yadda muka fara in muka gama shi za mu sa hisnul muslim littafin da na addu'o'i insha Allah to ba za mu bar kwanakin a haka ba za mu ci gaba da raya su don idan ba a haka ba kenan idan malami mai karatu baya nan kenan ran da baya nan za mu kashe karatun gaba daya kenan to ya kamata mu dinga tunani mu dinga training yan uwanmu saboda idan wani baya nan wani zai iya tsayawa a matsayinsa wuri ba zai mutu ba wannan shi ne ke kashe mana abubuwa da yawa sai ga mutum kila daga shi shi kenan ba wani da ya tafi karatun ko kuma amfanin da ake samu a wuri ya tafi kuma mutanen masauraro su masu dinga training mutanen din da za su dinga fa'idantuwa da su a kullum yau da kullum kada mu tsaya a wuri guda kullum kullum wanda ba wani ne baya nan daga nan wuri ya mutu kenan to ba haka ya kamata a yi ba da muka ga insha Allah za a ci gaba da raya waɗannan kwanaki kamar yadda aka saba a za mu ci gaba da karatunmu na littafi na umdatul ahkam yau 22 ga watan zulqada shekara ta 1434 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda daga makka zuwa madina daidai da 28 ga watan tara shekara ta 2013 miladiya muna cikin kitabul itqi za mu fara babu da yake bayani akan yanci al'itku kamar yadda malamai suka ce bi kasar al'aini al'itku wasu kone al'afi ma'anansa atakul farasa iza sabaka wa naja bi ma'ana idan mutum ya tsira kamar aka yi sabak gasa sai mutum ya tsere to za ce atakal farasa misali a luga kenan amma a shari'a shine tahrirur raqabati wa takhlisuha min ar-riqi shine mutum ya janta bawa ya tabbatar da shi wato ya hana ya yanta shi daga bauta da kuma tabbatar da sa wato ya zama shi ma kaman kowa domin bauta babu wani matsayi da yafi bauta kaskanci shi yasa bawa da bawa ba sa gadon juna ko da ubansa ne ya mutu dan ba zai gaje shi ba inda dukkan su bayi ne yana daga cikin mawani ul'irfi arriq to bauta sannan kuma mutum in yana da bawa zai iya sa bawa ya je ya uni yana godogo ya gama aikin a bashi kudi ya dawo ya miƙa ma mai gidansa shi kenan shi dai a bashi abin da zai ci kawai ka ga bauta ba abin nan shi yasa ba a yadda bawa ma ya yi aure in yana gargashin mai gidansa sai da izinin mai gidansa shi yasa hajji bai zama wajibi a kansa ba saboda bai da yanci na kansa da zai iya zuwa aikin hajji sai lokacin da aka yanta shi to yanzu hajji in yana da dukiya ya zama wajibi a gare shi mutum zai iya in zai sai da bawa duk abin da bawa ya mallaka ya bata ya aje ce to na zan sai da kai gawa ne sai da shi zai iya kyautar da shi to ga bauta babban abu ne to wannan ba a babi yana bayani yanta mutum daga wannan bautan zuwa ya zama ɗa kaman kowa yana da hurriya yancinsa ya yi tasarrufi na kasuwanci da dukiyansa ya yi aure ya je hajji ya yi tafiyan da yake so shi ne ma'anan itikudin a shari'a wannan hababin da yake wannan itikudi ya tabbata alkur'ani da hadisi fatahariru raqabatin mu'mina yanta baiwa ko kuma bawa mu'mini annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira wanda buhari da muslim suka yi ittifaki yake fadi man a'taqa raqabatan muslimatan ataqa الله بكل عضو منه عضوا من النار duwanda yanta bawa musulmi to Allah zai yanta shi shi ma gaba na wannan bawa da yanta shi ma za a yanta sa kamar haka daga wuta daga duka dai wannan ya tabbata kuma malamai sun yi ijima'i akan wato tabbatar da yanci din akwai bauta akwai kuma yanci a da yawa waɗanda suke makiyan musulunci suna magana akan bauta me yasa musulunci ka sanya cewa akwai bawa da sauransu a musulunci ba a samun bawa sai ta hanya guda ɗaya shine hanyar yaƙi duk mutumin da ya tsaya ma mutum ya tsaya ma musulmi zai katange shi daga bauta na Allah to an baka dama ka yaƙe shi in ka yaƙe shi ka kamo shi to shine zai zama bawa yanzu tunda yana so ya hana ka ka zama bawan Allah to shi bai zama bawan mutum saboda ya toshe hanyar Allah kenan to sai a yaƙe shi daga nan a kamo shi to sai a mai da shi bawa sai a bashi zabi shi musulmi an bashi zabi ko dai ya yi masa baiwa ya sake shi haka kawai ko kuma wannan bawa ɗin ya sai kansa ya fanci kansa da kuɗi ko kuma ya zauna a matsayin bawa to cikin uku haka zamani annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sun zama bayin wasu sun fanci kansu da kuɗi wasu kuma sun iya karatu da rubutun ceto koyar da yaran musulmai rubutu shine fansan kansu saboda haka yanci yakan bauta ka yakan samu iya ta wannan hanya ne kawai yaƙi da aka yi fi sabilillahi waɗanda aka kamo su ne to za su zama bayi su dinga wannan bauta mutum yana da dama in baiwa ne zai iya ta jima'i da ita kuma in ta haifu masa to ta zama abin da ake kira ummul walada daga nan bayi da dama ya sai da ita ran da ya mutu ta yantu kuma 'ya'yan da ta haifa sun zama 'ya'ya in har mutu ya riga ya haifu da ita amma kafin ya haifu da ita zai iya sai da ita zai iya kyautar da ita zai iya yanta ta ta tafi abinta ba wani abu to wannan shine sannan kuma addinin musulunci ya yalwata hanyoyi na yanci din za ga duk wani laifi da aka yi zai ce na farko yan tabawa misali mutu ya zihari da matansa ce matansa ta yi kama da mahaifiyarsa misali ko wata muharramiya farko abin da aka ce mutum zai yi fata hariru raqabata mumin min qabli ayyata masa yan tabawa mu'mini idan aka zo kuma magana mutum ya yi kisan kai misali Allah ya kiyaye shi ma abin da zai fara yi ne yan tabawa in mutum ya karya azumi da jima'i da gangan shi ma abin da zai shi ne yan tabawa kaga hanyoyin da aka kawo masu yawa na wato hana mutane su zama bauta hanya guda ɗaya ne na yin bauta da yake samunta amma hanyoyi da yawa da Allah ya kawo wajen yadda za a kubutar da mutane daga bauta to duk wani laifi da musulmi zai yi misali sai ce to abinda ka fara wannan laifin na farko shi yan yanta ba in babu ba mallam ya ji to ce fa it'amu 60 miskina wani fa siyamu shahrayn mutatabi'ain kafin yi maganan azumi ko ciyarwa sai an fara da ba don a rage bauta din addini kuma bai sun bautan shi yasa sa ko a wajen zakka da aka zo sai aka sake kuma ba su musu ma kaso na musamman wa fir riqabi wanda za a ba da zakka don a yanta su kaga duka wannan addinin musulunci ya samo wato bauta ta hanya guda daya amma hanyoyin da za a mai da su samu yanci sai ya bude sai da su suka zama suna da yawa misali kisan kai dan tabawa shine kafaran farko ba zabi sai an babu ne sai ayi wannan sa'annan mutu ya karya azumi da gangan ko da jima'i shi ma yan tabawa shine farko sannan mutu ya zihari yan tabawa shine farko sannan kuma a zakka an ba su kaso na musamman haka za ka gani ana kawo su da yawa a cikin alkur'ani maganan kafara sai shi it qabatin mu'mina to kaga wannan kenan sa'annan banda wannan akwai kawai mutum ya yanta shi ma haka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisai da falala masu yawa kana da bawa ka yanta shi misali annabi yayi magana cewa mutum ya yanta bawa fi sabilillahi Allah shi ma zai yanta shi daga wuta kaga duk kudaitarwa ne akan yanta bayi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake faɗi yana ma mutane ittaqullahu wa ma malakat aymanukum ku ji tsoron Allah kuma ku kiyaye wanda Allah ya sanya wato i. iko akan ya ba ku iko akan su suka zama bayi idan za ku ba su aiki to ku ba su aikin da za su iya sannan in abinda za ku ci ku ciyar da su abinda za ku tufatu ku tufatar da su duka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar akai kenan kaga addinin musulunci ba kaman sauran addinai ba da yake sanya bayi su zama bayi din na har abada ko kuma na gaskantattu da ba za su zama abin na addinan na da in ka duba za ka ga malamai su yi bayani kan bayi suna gani ma bawa wa aikin da ya ba zai shiga aljanna ba ba zai zama mutum iri wannan ka duba tarihi na yanayin bayi a da kafin zuwan addinin musulunci su ba su dauki bayi sun kai su kusa da dabbobi haka bawa yake a lokacinsu su amma addinin musulunci sai sanya su bayi za ka ga daga cikin malamai manya-manya da suka amfani addini ba wasu da yawa bayi ne kaga bilal bawa ne da ina abin nan ga zaidu duka wayannan manyan malamai tabiyai an same su bayi ne na sabbai suka dauki ilimi sai suka zama malamai wani wata rana a umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya ba wani yana gwamna a makka da zai tafi sai ya bar bawa ya zama shine khalifansa suka hadu da umar sai ke tambayansa umar ke tambayansa wa ka bar ma mutanen makka ya kula da su sai ce na bar musu wani shi kuma bawa ne sai umar ke tambayansa za ka bar ma mutanen makka bawa sai yake faɗi shi ɗin nan masani ne ga littafin Allah masanin fikihu masanin gado bi ma'ana yana da ilimi da littafi da hadisi da kuma fikihu sai umar ce annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yayi gaskiya da yake cewa Allah yana daga wasu mutane da wannan littafi kuma ya kaskanta wasu kaga bawa sai ya zama shine mai kula da mutanen maka gaba daya saboda Allah ya bashi ilimi yace to abin da Allah ya faɗa inna akramakum indallahi atqakum a musulunci bawa iyayi aiki a wurin Allah da ɗayi ya aiki ladan su wuri da iri ɗaya abinda ake kula da shi shine ikhlasi da kuma yin aiki don Allah da kyautata aikin ba wai jinsi ko kasancewa mutum miji ko mace ko bawa ko da ba wurin Allah wannan shine a takaice abin da ya shafi bauta a kan wannan babin da zamu fara a hadisin na farko wannan babi an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق wani hadisi na 418 daga abdullahi dan umar Allah yadda da su da shi da babansa umar ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi man a'taqa shirkan lahu fi abdin a bawa kamar yadda aka sani mutum ɗaya na iya mallakansa mutum biyu suna iya mallakan bawa su yi tarayya yau ya yi ma wannan aiki gobe ya yi ma wannan jibi ya yi ma wannan gata ya yi ma wannan mutum uku suna iya mallakan bawa ɗaya mutum hudu suna iya mallakan bawa ɗaya kowa gwargwadon abin da yake da shi na wannan bawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa da ya zama haka mutane uku ne misali suka yi tarayya a wannan bawan ɗaya daga cikin mutanen uku sai shi to shi nawa son na wannan bawan na yanta shi to yanzu ya jawo kansa aiki in yana da dukiya to sai a yi kudin wannan bawan kai naka kamar misali a sai ce bawan dubu sittin ne to kai naka dubu ishirin wani dubu ishirin wani dubu ishirin kaga ka yanta naka ishirin to yanzu ka kawo arba'in ka ba abokanka don ya zama da kaga duka wannan yana nuna kenan addini yana so ba wannan ya yantu shi yasa in ya yanta a rabi nashi bangarensa to sai a kuwe ma alaihi sai a masa kima sai ce to ka biya abin da ya rage na sauran abokananka ka biya su kudin ba wannan don ba wannan ya samu ya zama da idan kuwa bai da kudi to shi kenan shi bangaren nashi ya jantu yanzu in bawan yana aiki kwana uku a matsayinsu na bawa ya yi ma wannan aiki yau gobe ma wannan gata yi ma wannan to ranan ka shi ba komai ɗa ne sai ya huta abinsa ranar waɗannan sai musu aiki idan har babu kuɗi ga wanda ya yanta da amma yana da kuɗi to dole ne ya biya waɗannan mutane don bawan nan ya zama da shine ma'anan idan har yana da kuɗin da zai iya eh, ma ya bulugu samanul abdi abinda zai kai kuɗin wannan bawan ƙuwima alaihi ƙimata adalin sai ya masa ƙima daidai wa daida kada a tsananta masa kada kuma a tauye bawa fa'utiya shuraka'uhu sai ya ba abokansa kudin su shine in dubu sittin ne sai ba su dubu arba'in wannan dubu ishirin wannan dubu ishirin shikenan bawa ya zama da yanzu wa ta alaihi abdu daga nan bawa ya yantu ya zama walicci wannan bawa a hannu wanda ya bada kudin shi ran da bawa ya mutu zai iya gado wannan bawa yana daga cikin abin da ke sa gado alwala to zai iya gado wannan bawa kuma bawa yana nan a ɗa yanzu zai yi aikin sa abin da yake so ya je inda yake so a lokacin da yake so wa illa idan bai da wannan kuɗin faga da ga min huma ga shi bangaren sai yanzu ya kiyanta sai a shi ce wa'annan su ma su yi kokari su yadda zai ko in babu kuma a hadisin da zai zo a gaba sai ce to yanzu ba ya yayi aiki yayi kokari ya biya wa'annan bangaren da ya rage don ya zama da wannan wannan hadisin kenan abin da yake nuni kenan addini yana kokari ya fukutar da bawa daga bauta ba haka ba sa sai ce kawai shi shi kenan ya yanta na shi bawa ci gaba da aiki amma sai shi sai a tsora masa nauyin sauran biyu don dai bawan ya zama ya yantu ah, an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataqa shiqsan min mamlukin fa alayhi khula خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه وانا حديثي كما وانشان شيما in mutum ya yanta bawa wanda ake tarayya a kansa bangaren sai ce ni nawa bawa bangare na na yanta shi na mai da shi da to shikenan sai a yi ma wannan bawan kudin so anan sai aka ce bawan sai ya je yayi aiki in har bai da kudin da zai biya bawan sai je aiki don ya fi samu wannan kudin da ya rage na sauran yan uwansa kada zananta masa sai a ba su daga nan shi kenan ba kada tsananta masa sai ya zama da shi ne abinda wannan hadisi ke bali shi ma kamar wancan sai dai shi a nan ya kara da cewa in bai da kuɗi to bawa za ce to je ka kai aiki ka samu dubu arba'in daga nan ka ba nan mutum biyu dubu ishirin ishirin daga nan ka zama da tun da shi wancan dama ya yanta nashi don dai kada ya zauna a bawa gane wannan na'am shi ma a hadisin nan babi hadisai guda biyu ne wancan hadisi na farko da wannan na biyu sai babi da yake bayani bai ulmudabbar Almudabbar shi ne mutum yana da bawa su ce to bawan nan sai kira shi ce an ta hurrun min duburin anni bi ma'ana bayan mutuwa na ka zama da za ka yi ta aiki ne a matsayin ba muddin ina da rai amma da zaran na mutu shi kenan kayan to shi ne sai kira almudabbar bawa akwai mukatab kuma mukatab je ka kawo dubu hamsin ka biya daga nan ka zama da sai je yi ta aiki yi ta aiki zai zaba shekara misali shekara ɗaya ko shekara biyu kana kawo kadan kadan da aka cika biya hamsin daidai daga nan ya zama da mukatab kenan rubuta mai fansa ya je fanshi kansa wannan kuma mudabbar bayan na mutu ka zama da to in ya faɗi haka za a iya sai da wannan bawan ko ba za a sai da shi ba shine ma'anar wannan babi kenan shine babu bai almudabbar a hadisi na 420 an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma qala dabbar rajulun min al-ansari gulaman lah وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه عاتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه وانا حديثي daga Jabir dan Abdullahi Allah yarda da shi da Jabir din da babansa Abdullahi dukkan su ne qala wani mutum dabbara rajulun min al'ansari gulaman lahu wani mutum ya yi ma bawansa mu dabbaranci kama yadda na faɗa malaman fiƙi sai ce mutum shi ne abinda mutum zai faɗa su ce ma bawa an ta hurrun an duburin anni ko an ta hurrun ba da mauti kai ɗa ne bayan mutuwa na ko kai ɗa ne bayana to duk yadda kalmar da mutum yi amfani da shi to yanzu bawa yana na yana jira mai gidansa ya mutu daga nan da ci gaba da tafiyansa to wani mutum ya gaya ma bawansa haka din a wannan lafazi kenan a lafazin musulun ya zo ma annabi wani ne ya zo ya samu annabi sai ce wani mutum daga sahabbai fa a atara gulaman lahu ya tsanta bawa na shi an duburin bayan mutuwansa amma lam ya lahu malun ghairu bai da dukiya sai wannan bawa bai da komi da annabi ya ga haka fa ba hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya kira bawa sai sai sai da bawa bi thamani mi'ati dirhamin da dirhami 800 summa arsala bi thamani ilai sai ce ga kudin ka ta yaya ka yanta bawa kai ka baka da komai ka zauna a haka misali shi ya yi kuɗin lada amma kuma zai iya iya kuɗi wannan lada ya samu falalan yanta bawa to kuma zai zama biya ta roƙo bai da komi ya'yansa za su zama ba su da komai abinda ya mallaka kenan a rayuwansa sai annabi ya ga zai iya fadawa a hatsari abinda falalan da yake so ya samu a wajen maula sai ya rasa wannan falalan sai annabi sallallahu alaihi ce a'a bai yadda da wannan hukunci ba sai kira bawan sai da shi dinari 800 sai miƙa mashi mutum ya ce shi bawa kai je ka wancan da je in yana so ya yanta kai yana so ya bakka bawa kai ka kare mutuncin ka kana da abun hannu ya fi maka ka nemi falalan wannan na yanci ka zama ƴaƴanka da kai din baku da komai a wannan kaman wasiya kenan kaga in mutum yayi wasiya iya fi thuluth na dukiyansa misali ya ce a bawa ne kaza sai ka duba aka ga bai fi ɗaya bisa uku na dukiyansa ba sai a zartar in aka ga ya fi ɗaya bisa dukiyansa ya ce ba a yadda ba saboda akwai magada da za a bari mutum ya bar magadan su samu wani abu ya fi ya yi wasiya da dukiyansa magada su zama suna bin mutane suna maula to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga zai zama a haka din tunda bai da komai sai wannan bawa to gara a sai da bawa ya samu abin da zai rike don ya ci gaba da rayuwarsa na yau da kullum kada ya sa kansa wahala to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da shi sai ba wannan bawan wannan hadisi yana nuna maka yana ya halatta a sai da bawan da aka yi ma mudabbarin shi ko da mutum ce ma bawansa in na mutu ka zama da nan ga sai ga kaman bai da dukiya yana so ya sai da shi don ya samu abin da zai biya bukatunsa zai iya sai da shi amma da zarar ya mutu kuma in har ba wani abu da ya shiga baya ba sharari to magada kuma ba su isa su ce bawa ne ya riga ya kyantu amma in kafin ya mutu din zai iya sai da bawa shine ma'anan wannan hadisi shi yasa ake kira aka kulla babi babi da yake bayani bai mudabbar sai da bawa da aka yi ma almudabbaran shi almudabbaran shi din kamar yadda na fara ne mutu ya gaya ma bawansa kai da ne bayan mutuwa na wannan shine hadisin mu na karshe a wannan littafi na umdatul ahkam insha Allah sati mai zuwa gobe kai za mu fara kitabu wannan hisnul muslim insha Allah wanda yake da shi sai ya zo da shi za mu bi addu'o'in mu yi ƙoƙari mu dinga karanta su a haddace su in za a iya sannan kuma a bi ma'anan su ma'an na kalmomin kaɗan-kaɗan don littafi ne da ya ƙunshi duk wani rayuwar mutum a awa 24 na yini gaba daya duk wani juyawan mutu zaga akwai addu'an da zaka yi amfani da ita babu wani lokaci da zaka samu mutum a cikin awowi goma 24 din nan babu wata addu'a da zai yi a cikin wannan littafi kowane abu mutum juyawansa gaba daya akwai shi yasa aka kira shi hisni hisnul muslim hisni shine katanga wato katangan musulmi abinda zai katange musulmi daga sharri daga kowane abu shi yasa mutane kokari ayi kokari a mallaki wannan littafi a dinga karanta shi kullun safi akwai addu'o'i na saba da masa safe da yamma akwai mutum zai tashi daga zai fita gida in zai shiga motansa in zai yi tafiya in ya farka da daddare in zai kwanta ko in zai tafi masallaci in zai shiga masallaci in zai fito daga masallaci in ya zo ya yi alwala in wani ya mutu addu'an da za a masa in aka je kabari addu'an da za a yi kai ba wata addu'a da kake tunaninta da bata cikin hisnul muslim mawallafi yana nan da rai har yanzu Allah ya yi ma abubuwan da yake rubutawa albarka sosai yana da littattafai da ya rubuta da yawa shine wanda ya rubuta littafin da aka karanta a nan salatul mu'min wannan da malam ya karanta shine mai hisnul muslim duk littafin da ya rubuta za ga littafi ya samu karbuwa kuma yana daga cikin al'adansa shi yakan ɗauki bangare ɗaya ne kamar misali sai dauki sallah sai magana a kanta kawai littafi guda ɗaya mai zaman kansa sai dauki addu'o'i kawai sai dauki yayi magana a kansu sai dauki istighfari sai rubuta littafi guda daya a kansa to ya yi rubuce-rubuce da yawa da yawa daga cikin rubucensa akwai wannan hisnul musulun din za ga duk duniya inda ka je na gari babu littafi da ake bugawa da yawa a duniyance kama wannan hisnul musulun an fassara shi da yaruka ba sa kasa yaruka biyu da wani abu daban-daban a duniya in ka duba bayan littafin babban za ga yarukan da aka fassara littafin da shi sa'ad binu. wahaf alƙatani shi ne wanda ya rubuta littafi ya rubuta littafi akan aikin hajji ya rubuta littafi akan sallah ya rubuta littafi akan alwala ya rubuta littafi akan istighfari ya rubuta littafi akan kawai abubuwa manya-manya masu muhimmanci sosai insha Allah za mu bi wannan littafi hankali mu dinga bin addu'o'in kaɗan-kaɗan har zuwa ƙarshe insha Allah akwai tambaya ko wani abu sai ya وعليكم السلام